وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha ɗaya ga watan zulƙida hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin daidai da talatin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da tara wannan wani lokaci ne wanda muke godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon shi ne ya ba mu dama mu zo mu dasa dangane da muhadaran da muka ɗauko a waɗancan satuttuka da su gabata wanda na kira ta da cewa ladubban tarewa a musulunci ko kuma ladubban biki in ba manta ba mun yi kasin na farko wanda ya kunshi wasu daga cikin bayanai wanda shari'ar musulunci ta gamsu ta aminta da su a duk lokacin da za a yi biki ko tarewa amarya da waɗanda za su taimaka mata wajen waɗannan hidindumu cewa akwai abubuwan da ya kamata kuma ya dace ya cancanta a ce ita ko su masu kama matan ko iyayenta da ƙawaye su tsayi wajen kulawa da waɗannan abubuwa muddin ana da bukata ba cewa aka yi misali bayanan da muka yi na cewa a iya buga dindufa a ce buga dindufa wai sunna ne ko wajibi ne ko kaza ba domin so da dama su mata in suka sa son zuciya a cikin al'amuransu to abin da aka yi bayanin halarci sai su ce ma ya fi ƙur'ani mahimmanci domin kaɗai ya yi daidai da abin da zuciyarsu suke so sai dai kaɗai an ce halal ne kuma sau da dama idan aka ce a buga dimba sai su ketare haddi sai su ce an ce a buga kwarya ko an ce a buga kalangu ko an ce a buga jarka wannan duk ba haka bane dindufa daban da waɗannan abubuwa na shagala sannan mun yi bayani dangane da abin da ke da alaka da cewa lallai ne amarya ta miƙe tsaye wajen yi wa mijinta kwalliya da ado ta caɓa kwalliya wanda bai saɓa ma tsarin da shari'ar musulunci ya zo da shi ba in ba manta muna kan waɗannan bayanai ne a wancan lokaci sai lokaci ya kore mana to yau ma da izinin allah muna son za mu dasa ne akan waɗannan bayanai kamar yadda na gabatar a farko sai dai a yau shi ma wani yini ne namu na farin ciki gare mu da kuma amarya da ango waɗanda ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta ne allah madaukin sarki ya azarta ta da samun karuwa irin na aure ya suna wasila abubakar da kuma angonta shu'aibu ya musa muna addu'a ta musamman irin addu'an da annabi ya yi umarni da a yi angwaye da cewa allah ya sanya masu albarka ya hada tsakaninsu a cikin albarka iyayensu da suka yi tarbiyyansu tun daga haihuwa har zuwa wannan yanayi na aurensu addu'a ta musamman allah ya saka masu da gidan aljanna sai dai nasiha da nake son gabatar kafin kai tsaye in dasa daga inda muka tsaya a wancan lokaci shine a gaskiya amaran da muke yi masu wa'azi da nasihohi ku sani ku ji tsoron allah ba muna muku wa'azi ne da nasihohi a matsayin mu ma muna taron biki ba duk wacce ta ɗauki haka to allah zai isa na muna maki nasiha ne ki je ki zauna lafiya da mijinki ba yau mun maki wa zulima gobe kawai sai mu ji labari kin aure ba mu ga gonan mun ma mai mutu kina da ɗabi'a kina tarbiya sun je ɗakin mijin sai ke gane cewa ke baki samu tarbiya ba wadda tafi ki ba ta shi to kuma irin nan abubuwan ba su ne daban ba gaskiya duk wanda ta san za mata wazon yi ma san cewa bata samu tarbiya mai kyau bata gaya mana da wuri don ga samu fasa ina fatan mu gane da kyau bayan mu da muke karatar da ko a makaranta mu ne ke tarbiyyar ku tun daga farko har karshe ba dan kafin mu ganku ai mun ku ne da girman ku ko mun san abin da aka yi kuna kasa sannan makonni akwai lokacin da ba mu haɗuwa da ku a cikin mako sannan a yi ni ba awa ɗaya ne ko awa biyu muke haɗuwa da ku makarantar islamiyya ko a wajen wazi irin wannan ba sauran awoyin ku ishirin da biyu na yini a ina kuke yin su amma duk lokacin da ga yaro ya lalace sai kalli malamai islamiyya ce wai ba su kowa ne ba iyayen da suka haife shi fa zai kwashe awa ishirin da biyu a gaban iyayen shi ba a tambayi me yasa iyayen ba su mai tarbiyya mai kyau ba a sai a ce malamai shi ko malami in makarantar islamiyya ne to yana karantarwa ne daga karfe hudu zuwa karfe shida karkari in yaron ya zo ma karfe hudun kenan ya samu awa biyu tare da malamin da zai yi wani abin asha malamin ya kwaba mai hayya kai ga ya buge shi sai ga iyayen shi sun taso takana sun zo sun ci mutuncin malamin a zazzage shi a wulakanta shi a bainan jama'a to a irin wannan yanayin da ya zama su malaman suna kokarin su tarbiyyanci 'ya'yan su kuma 'ya'yan ga irin yadda iyayensu ke fuskantar malaman ku gaya min yadda in an ga yaro ya taɓarɓare za a zargi malaman shi ta wani fanni mun gane wannan da kyau ko sannan kuma nasihan da zan yi na biyu duk da cewa gaban nasihan nan za ta yi tsawo da izinin allah don ba kasa biyu kaɗai za mu yi a wannan bangaren ba a duk lokacin da aka ce an yi ma amarya aure to ina son yarinyar da za mu mata wa'azin walima ta san wannan ka'idar a ƙashin gaskiya in an maki aure ne da zumman ki je kina tara 'yan iskan ƙawayenki waɗanda ba su da tarbiyya su zauna suna ma mai gidanki sace-sace ɗan abubuwan da ya kawo man shafawa ne 'yan abubuwa na hidindimin yau da kullum na bukatunki ƙawaye su zo su kwashe ko ki ɗiba ki ba su to ki gaya mana ke baki da tarbiyya baki da mutunci tun wuri karni maki wa'azin walima haka sai ga yan mata an masu wa'azi an nasiyantar da su iyayensu sun aurar da su wai sai gidan sai ya zama dandali da daba na zaman gulma sai da ce ma iyayenta za ta makaranta kafin lokacin makarantar za ta fito sai ta wuce gidan kawa da ta yi aure ita kuma kawacin da lokaci ne na zamani na waya to an riga an mata waya ta ƙara sanwa ta saci abincin miji ta dafa ma magulmata in suka zo sai a zauna a wani lokaci sai a jawo kwallon malaman da ke karantar da su a ɗaga malam wani a mai tatas a ɗauko malam wani a mai tatas sai an gama wulaƙanta malaman da faɗin aibubukansu a gaban mutane ana zagin su sannan kuma sai ta fito to lokaci ya kar a ce na makara sai ta garzayo sai ta dawo makarantar islamiyya ne ko wajen hadda ne ko wajen wa'azi da malamin zai tambaye ta ke yanzu ne ake zuwa makaranta sai da ce wallahi a gida ne aka tadina da aiki wallahi tallahi kaza wallahi tallahi kaza ku kalla ta je fa saban Allah ne amma kuma ta zo masallaci ko makaranta ta ɗore da waɗannan ƙarere iyayen waɗannan yaya da kuke zaune a nan ku sani waɗannan kalmomi da nake faɗi ba za su yi muku daɗi ba amma kalmomin gaskiya ne wajibi ne 'ya'yanku su zama suna da tarbiyya kuma gano wannan da kyau ko domin irin waɗannan kasusuwa da muke fitarwa na waɗannan wa'azozi allah kaɗai sai inda suke zuwa sai a waye gari nan mun zo mun ce wance za mu mata walima mun yaba mata mun yaba ma iyayenta sakamakon tarbiyya da suka yi mata sai ta je gidan mijin sai mijin ya ganta gaba ɗaya ba haka take ba sai kuma fata na a'a malamin nan ko bai san abin da yake faɗi ba ne ko kuwa yarinyar nan tana yaudarar su ne yanzu kwanakin baya sai da gaya min cewa wata yarinya ce na ce su nuna man ita gaskiya ta wuce nan wajen da wani irin shigan banza ta tafi makarantar islamiyyar mu sai da wani daga cikin ɗaliban makarantar nan ya bi ta islamiyyar ya kore ta ce zan nemi malaman makarantar islamiyyar tukuna ko yar gidan waye su kore ta kuma a kawo ta wajena sai na zane ta ni in ga wanda zai zo ya ce ni zai wulakanta ni ko ya ce zai zage ni idan iyayenta a gida ba su mata tarbiyya mai kyau ba ko ta rena su to sai ta zo makarantar islamiyya da shigan banza irin wannan a inda ake tarbiyyar yaran al'umma jama'a kuna gane wannan da kyau ku wallahi ku shiga tetayinku ku shiga ku sannan ku 'yan mata da kuka makara ba ku yi aure ba da kuke zuwa kuke zama kuke zagin malaman islamiyyanku to ku sani naman malamai guba yake da shi wallahi duk wanda ya ci sai ya amayo shi kuma gano wannan da kyau ko ku ci gaba ba muna roƙon ku bane ku daina a ku ci gaba wallahi za ku gani a kwanakanku za ku gani mun gano wannan da kyau ko sai a zauna ce ai duk malaman ma yara ne ƙarshen tafa ita ne faɗin maganan malamin ya girmi uwarta ina fatan mun gane wannan da kyau kasancewan shi yaro ne don yana karantar da ke kuma an ba shi bizan an baki bizan ki zage shi wannan tunanin wane mai karantar da addinin yaro ne daga bakin fir'auna ka samo shi ne kalla annabi musa ya ce ka fi na walidan yau ba nan muka rene ga kana yaro ba wa fa'alta fa'alata kallace fa'alta wa anta min al-kafiri su waɗanda suke waɗannan abubuwan duka suna ji na ko ko za su ji ni ko a wasu garuruwan da irin waɗannan abubuwan suke faruwa saƙon zai kai zuwa gare su amma dai ku ji tsoron allah kan irin waɗannan abubuwan da kuke yi na dada ina roƙon allah ya bani dama kuma in ya bani daman ya sa a cikin daman in tuno in yi waɗannan faɗakarwa tantini nake son faɗo waɗannan kalmomin amma a yau ne allah madaukin sarki ya taimake ni ko mun gane wannan da kyau ko kakkumanta nasiyan farko da na yi amaranmu da muke masu wa'azin walima su sani yanzu fa mun ɗaure su da jijiyoyin jikinsu ne abinda nake nufi da an ɗaure su da jijiyoyin jikinsu su fasan yanzu an zo an tallata su a duniya an nuna cewa su ɗin nan masu kirki ne masu addini ne masu mutunci ne idan suka je suka bayyana akasin wannan a gidan miji to sun rusa addinin musulunci mun gane wannan sun ci amanan addinin allah kuma sun ci amanan mu da suka hada kansu da mu aka yi masu kallon addini allah madaukin sarki sai ya ci amanan su ko duniya da lahira shi yasa duk wacce ta san ba mutu ne kirki ba ne ta marmaza ta gyara kanta ta yi aure ko ba ta aure ba ina fatan kun gane wannan da kyau domin a yau masu iya magana suna cewa an daina kiwon dabba yanzu mutum ake kiwo ko to ya kamata mu tsaya mu nutsu mu gyara yan sai iyaye su ma yarinya tarbiyya mai kyau sun ɗauke da sun kai ta gidan miji sun mata nasihohi sun kyautata mata suna bayawa sai waɗannan ƙawaye 'yan jabu sai su bi ta a baya bayan wancan ɗauke-ɗauken da suke yi na irin kayan kwalliya da miji ya kawo mata da wancan ha'incin da ake a saci abincin shi a dafa musu sai kuma su zo suna gulma a gidan su gayyato ma shedanin aljanu gida sannan kuma allah ya fushi da gidan saboda gidan ya zama gidan gulma sannan ko kuma iyaye tarbiyya da nasiyoyin da kuka yi ma yakku sai su bi daga baya su warware wannan tarbiyya gaba ɗaya sai a waye gari an yi baba na ɗaka gemun waje shi sa sai kun sa ido ko da ƙanwanta ne a gida ta ce zan je gidan wance ku ce kar ta je zauna a gidan ki je gidan ta ke mai in kina so ke ma ki fitar da miji sai a maki auren shikenan ya isa amma la'asar na sai ga 'yan mata suna ta wucewa suna ta wucewa suna wasu na yin ƙasa wasu na gabas wasu na yamma wasu na kudu wasu na arewa wai ba a je gidan amarya me ba a je yi an je cin shinkafa da miya me ba a je yi an je satan hoda <laughs> mun gane wannan da kyau shi sa ku ji tsoron Allah kan wannan abubuwan da kuke yi Allah ya sauwaka to idan ba manta ba na faɗi cewa za mu wannan wa'azin walima ne a don komi ba sai don taya ɗaya daga cikin a ɗaliban wannan makaranta mai suna wasila abubakar samun karuwa da albarka na aure da allah maɗaukin sarki ya mata ayo allah ya sanya mu amarya albarka ya saka ma iyayenta da alkhairi haka ma angon nata to kamar yadda ɗauko matashiya jama'a yana daga cikin abin da ya dace kuma ya cancanta ya kamata a kula da shi shine kwalliya da ado mun gane lalle amarya ya kasance ta yi ado ta yi kwalliya har ma in an gano ba za ta iya yin kwalliya da adon da ya dace ba to za a iya a taimaka mata wajen yin kwalliyan nan da kuma yin adon nan kamar yadda muka ji cewa sai sayyida aisha sanda za ta tare gidan manzon allah wasu sahabbai dattawa su ne suka yi mata wannan kwalliyar haka safiya yar huyayyin sanda annabi zai tare da ita bayan da aka ribace ta a wajen yakin haibar to ita ma an yi mata kwalliya ne an yi mata ado sai aka gabatar da ita ga angonta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ke amarya babu laifi a samu wasu dattawa ko wasu 'yan mata da suka iya kwalliya su yi maki ado wanda zai jawo hankalin miji zuwa gare ki saboda miji ya ga wani kyakkyawan abin da ya daɗe yana bege da kama mai tsafta kama mai kyau a gaban shi allah madaukin sarki ya sa mu dace to amma fa ya zama wajibi mu kula da ya wani irin yanayin kwalliya da ake zuwa ake ce za a 'yan mata sai yarinya sai ta tuɓe tsirara sannan fara samar da kayayyakin ado wannan haramun ne bai halatta wata ta ga tsarecinta don za ta yi mata kwalliya ba haramun ne ko ce za a mata kunshi a jikinta sai ta tuba riga ana mata kunshi a nan kunshi a can kunshi a duk kunshin da ya wuce hannu da kafa a bar shi ina fatan mun gane wannan da kyau to har malam ma ya ce wa izalatu sha'ar anatiha akwai fajiran da wai in an tashi za a yi wa mace kwalliya sai a ce wai hatta gashin gabanta sai an samu wacce za ta yi mata aski wannan haramun ne ban gane wannan ko ce wai za a aske gashin amma akwai yanayin askin da za a yi amma da wani style da wani kwalliya a bar wani ragowar gashi ana yin shi da wani kwalliya da wani ado jama'a wannan ɗabi'a ne na turawan yamma yahudawa makiya annabi su su kawo wannan haramun ne ya ke amarya ki bar jikinki wata ta gani wai da nufin za ta miki kwalliya irin wannan tsirara da amarya take a gaban kawaye ko a gaban wasu dattawa da nufin wai za su yi mata kwalliya malin ya ce fayo abdu jarimatun akhlaqiyya wannan ana lissafa shi da cewa wani irin jarima ce laifi ne mai girman gaske a fuskan ɗabi'a ke da kika yadda a maki haka ya bayyana cewa baki da mutunci kwata-kwata su waɗanda suke maki wannan da nufin wai kwalliya su ma ba mutunci suke da shi ba iyayenki da suka bari su ma sun bari a matsayin rashin mutunci ne ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa sai a haɗu a tarbiyyar al'umma saboda al'umman nan su tarbiyyar 'yan baya su tashi da tarbiyya kyakkyawa domin a gina addinin da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo mana da shi ina fatan mun gane wannan da kyau to malaman musulunci suka ce wa kama yan bage alal mar'ati an tu'rada alal arisi fi akmal hay'atin kamar yanda ya zama an so ga amarya ta fito ma angonta da siffa da kwalliya da ado da yanayi mafi kyawo mafi burgewa mafi jawo hankali da sa annashuwa wa ahala suratin da sura wacce take imautarwa ango ya rasa inda tunanin shi yake ya gigice ya ɗumauce ya fara tunanin wai koma ita ce mun gano wannan da kyau ko to haka ma yambage alar rajili ya zama lalle akan namiji ay yastaqbilaha fi atammi hay'atin ya haɗu da matan shi cikin yanayi mafi cika wa ajmal hulla kuma ya fito da ado da kwalliya shi ma wanda ya ɗaran ma kowanne ina fatan mun gane wannan da kyau to dai wannan janibin alhamdulillahi su dai maza suna kulawa da shi ke in an zo wajen ɗaura aure ba sai an gaya maki ango ba kina shawo kwana ba ki ce ga ango can saboda ya fita daban ya fi sauran ado ya fi sauran kwalliya ya fi sauran fitowa fes-fes gare-gare gunin ban sha'awa amma a wani lokaci sai ku ga kawayen ma sun fi amaryar kun gano wannan da kyau ko sai ga amaryar ta zo yadda ka san buzuzu wai ta yi kwalliya ina fatan kun gano wannan da kyau to ba irin wannan buzu-buzu amarya za ki zo da shi ba sai ki gano wani irin yanayi ne zai ƙayatar da mijinki sai ki je mashi da shi allah shiryar da mu ibn abbas ya ce inni la'ata zayyano limra'ati ya ce ni ina yin kwalliya ga matata kamata ta zayyano li kamar yadda ita ma take man kwalliya in mun wannan ashe ba amarya ne kaɗai ke yin kwalliya ba hakke baiwar allah 'ya'yanki ishirin ne 'ya'yanki arba'in ne saboda tsaban tsufa kin girma duk garin to ke ma ki rika yi wa mijinki kwalliya kina ma mijinki ado dan duk sanda aka yi maganar adon nan da kwalliya sai ga ji suna cewa mm, ka ji malam to a gaya ma 'yan mata mu da muka kwana hudu yanzu a ce in zo in yi kwalliya gaban miji to bari kakki kina zalunta shi ne ranar kiyama Allah zai fidda mai da haƙƙin shi ga ibnu abbas ya ce yana zama ya zuba ado da kwalliya saboda matan shi ta gani kamar yadda ita ma take mai irin wannan ado da kwalliyar kina fa tafiya ne kina tsufa shi ma yana tsufa duk yadda ke kyautata za ki birge shi amma ba ki ganewa sai ki fito yadda ka san tsohon buhu gara ya fara rarrake shi ki gaya min yadda mijinki ba zai fito na kallon yan matan nan masu tallan kansu ba daga tsoho ya zo ya kira ma yar iska ido kiro ana cewa ba ya barka da asuba barka da asuba bai gani ba sama jin wallahi talla hankalin ya tafi wani waje duk sai ya ji kunya yana kallon yar iska ce za ta wuce ina fatan mun gano ina zai ji barka da asuba gashi na barka da lasar shi kuma a nan wajen to waye ja wancan tsohuwar da bata san ta a gida ba sai ki ga wata fata girme ki kusan ma ta haife ki amma in ta fito ta yi kwalliya duk wani komada ta ta da shi sai ga ta fito ras tana tafiya in ka ce mata madam sai ta kalle ka ta harare ka ta ce duba da ke waye madam sai ka ce ya haƙuri baby ta ce mm-hmm. ina fata mun gane sai ki koya mijinki yana shigowa gida ya ganki sai ya riga faɗa maki kalmomi irin wannan na kwantar da hankali ke ma da kallon shi kina faɗa mai kalmomi na kwantar da hankali jama'a wannan shine aure fa kuma ita amarya tun daga yanzu za ta ɗauka kuma ta ɗure wankan da zaki da safe daban wankan da zaki da yamma daban jama'a ni na san lokacin da idan amare suna yin wankan yamma sai ku ji dattawa in akwai dattawa a gina suna can in mm, yau kuma wani sabon salon karuwanci ne wanka da dare ku kalli wannan za ta je ki zauna kusa da mijinki ne kina ɗoyi kina warin hayaki na fata mun gane wannan da kyau ai in so samu ne ke mai hankali ce in mijinki yana dawowa da rana ya ci abinci daga wajen aiki wankan rana ma za ki rika yi daban saboda ki rika fito mai daban-daban iri-iri salo-salo cikin tsafta amma ba da irin yanayin da ko kuke bayyana masu ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu. malam ya ce wasu ilat aishatu radiyallahu anha an tambayi sayyida aisha allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda bi ayi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza dakhala baitahu cewa wai da wani yanayi ne kuma da mai manzon Allah yake farawa a duk sanda manzon Allah ya shigo gidan shi qalat sai sayyida Aisha ta ce bisiwak annaba aswaki yake fara yi in mijinki ya shigo gida ya tinkari inda zai ɗauki maklin da buroshin shi je goge baki kakki matse shi ki bar shi ba mamaki bakin shi ya zo da wani bashi ne da wani hamami to ke ma da kika fahimci wannan kina ganin lokacin dawon miji yayi dab to duk wani yanayi sai ki kokari ki gyara shi ba ki gani shi yasa annabi in ya dawo daga tafiya ko ya dawo daga yaki sai ya tsaya a bayan gari domin labari ya cika gari cewa ga annabi nan ya dawo da jama'a kowace mace wacce ta san abin da take yi saboda ta kwalliya mai aski ta aski mai kitso ta kitso mai goge kauje ta goge mai kaza ta yi su fito fes goge baki in suka shigo su ga mazan na sai gansu yadda kasan yau ne aka ɗaura auren cin da yayi tafiya ya dawo yana begen ya zo ya ganki kuma kin fito mai bi ajmali suratin da suran da tafi kowanne nagarta da kyawu amma ke ba kike yi ba miji sai ya zo ya gange kin daura zani kamo kirji haba Allah shi kiyaye ko ko miji zai zo na bakin ki na wari wata fa in te buroshi da safa amma fa samu ta yake nan, an gode ma Allah dan wata ya ce to malam ba gode ma Allah ma na yi buroshin ba wani gode ma Allah ai wannan goge bakin ki da za ki riƙe ya ƙalla so biyu a kullum wannan wajibi ne dole ki wanke bakin ki da safe dole kuma ki wanke bakin ki sanda zaki kwanta bacci wannan wajibi ne dole ne ki in ba haka ba sai ki zauna kusa da mijinki bakin ki na wari wannan gano wannan da kyau ko baki san in kina bacci kina numfashi wannan numfashin na fitar da warin da ke cikin bakin ki yana aika mashi bane sai ya kiki a banzan bazara baki sani ba wani lokaci sai ki jike da kan kin tashi kewayen inda kike kwance gaba ɗaya ya da wari kamar kashi ya kwana biyu a ko sai ki rasa wai a ina wannan abin yake da za ki kara bakin ki horo iska sai ki ji ashe bakin ki ne in kin lura da wannan za ki gaba shi mijinki ya daɗe yana haƙuri da ki to wajibi ne kullum dare ki goge bakin ki kuma in so samu ne duk in kin ci abinci ki kurkure ki in akwai hali ki riga amfani da mouthwash mun gane bayan kin ci abinci ki kurkure bakin ki zai fitar maki da dukkanin wannan dan sauran daddakon abinci da ke mammakalewa kuma yana rage wannan ɗoyi da baki yake yi duk in wannan ma bai samu ba to ki rika amfani da mouth freshener duk sanda miji ya matso ki ba za ki gaugawan zuwa ki goge bakin ki ba wannan zai taimake ki duk manzon Allah ne ya zo mana da waɗannan abubuwan amma mata sun kasa kiyayewa sai an zo ana yin bayanin abin da su sun san gaskiya ne sai kuma ja sanda zai na zo nake muku bayani akan ladubban kwanciya bacci ba na zo da bayanai akan cewa duk kwanciya bacci sai an goge baki ba a lokacin ba gaba ɗaya rike baki kuka yi ba yanzu malam a ce kullum sai an yi buroshi na ce tono ake sai da makilin nan mai tsananin tsadan ya kai ɗari biyar to kuma kullum ne ake siye wata inda sai makilin sai ya shekara bai kare ba so ɗan tsofana take ɗan is da ka san jini jikin da take kwalɓalawa ina fatan kun gane wannan da kyau sai dai gaskiya ina yi maku nasiha da ku kula allah shiryar da mu to shine sai mala yake cewa ma'amura ati an ta kuna ta zayyina fi hududin lati hatta halahul islam duk wani kwalliya da wani ado da mata ko miji zai wa matan shi to su sani kuma su kula su kiyaye su tsaya a bisa tsarin da addinin musulunci ya iyakance a tsaya kar ya kasance kin fito da kama irin na fajirai kama irin na fasikai idan ya zama fasikai ne ke yin kwalliya iri kaza kar ki sake wajen zaki mamujin ki irin wannan kwalliya ki irin wannan kamanceceniya da fasikai ko fajirai ko kuma kama irin na kafirai ina fatan mun gane wannan da kyau domin akwai wanda za su ce ba shari'a ta yadda kwalliya ba sai ga ta fito da tabarruci spore ta fito da jikinta a waje wai ai tana birge mijinta ne wai tana mijinta kwalliya ne wannan jama'a sabon allah ne ba addini ba ne ina fatan kun gane wannan da kyau shi yasa ya zini maku wajibi ku ji tsoron allah kuma ku kula allah ya tsare mana imaninmu to bayan abin da yake da alaka da kwalliya a takaice sai kuma ladabi na uku shine iyaye wannan maku ne ya zai maku wajibi ya zai maku lallai ku rika zama kuna yi wa 'ya'yanku nasiha lokaci bayan lokaci musamman irin wannan nasihohi idan ya zama lokacin da 'ya za ta tare a gidan miji ba ku a tara mata wata wasu tsofaffi da gaba ɗaya ma ba su fahimci da duniya nan ta sa mu gaba ba sai ba ce to za mu gaya make karatun yau cin da mu ne mai ga karatun jiya kina ji da kyau ko yan nan to namijin da ba irin namijin yanzu ba ne namijin da sai a dinga ba ta wasu tarihi tarihi can ha a cinye mata lokaci tun tana fahimtar maganganun da ake gaya mata har ta daina fahimta kawai za a gaya mata iyakan inda ake so ke ban da kaza ban da kaza ban da kaza ke kaza ke kaza isa kawai amma ai ta jawabi akwai sanda muka je ina zaune a kawo ta amarya wai za a mata nasiha duk aka faɗi maganganun gaba ɗaya bai dace ma da namijin mijin ma bai aure ta ba an ba labarin wasu mazaje da suka rayu a duniyar nan shekara saba'in da suka wuce da kin ga wannan nasihan da wa'azin da aka yi mata ba za ta ci moriyar shi ba sai a gaya mata menene mishkilar menene matsalar to ko in allah maɗaukin sarki ya so yau zaki ji su ya ce kana ashabu kana ashabu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sabon annabi sun kasance a duk lokacin da yarsu ko ɗaya daga cikin matan sahabbai za ta yi aure to suna umurtanta da cewa lalle ta raka yi wa mijinta hidima da kuma kiyaye haƙƙin shi wannan ɗabi'un sahabbai ne ya amuruna ha bi hidimatu zauj suna umurtanta da yi wa mijinta hidima wa ra'ayatu haƙƙihi da kuma kiyaye haƙƙoƙin shi amma yanzu yan matan yanzu su ce wa ni ne zan mai hidima allah shi kiyaye ta san mijin da karfe bakwai yake fita aiki ita ba ta tashi bacci sai karfe bakwai takwas da rabi ba abin da ya dame ta da ya tashi da asuba ya sallah ko bai yi ba ruwan alolan shi ba abin da ya dame ta da wannan a nan ne ya kamata a yi masu wayanin baya a nuna masu cewa matan da ba haka suke yi ba ita mace ita ke fara tashi a da haka ne ta da mijinta a sanda zai tashi zai tadda ruwa shakara a buta idan lokacin sanyi ne za ta ɗumama ruwan daidai daidai ta aje mashi in mai bukatun yi wanka ne da asuba zai samu ruwan wankan shi da ɗumin shi tun a salatu zai miƙe zai wanka zai yi buroshi zai yi alola zai je masallaci ya dawo kafin ya dawo ya tadda ta gama kintsa mai abin da zai ci hankali kwance kuma tana gaya mai kalmomi na yabo kalmomi na addu'a na bashi haƙuri a kan ma wai ita duk da wannan hidiman wai ta karanta ne ta taƙaita ne ba haka ya kamata ya mashi ba tsakanin da Allah ka yan matan yanzu ke shi zai je ɗibo ruwan alolan shi da kanshi a wani lokaci shi zai ɗibo ruwan wankan shi da kanshi a wani lokaci shi zai nemo abin da zai ci tana zaune tana kallon shi sai ce to saura dai ka cinye ka ɗan rage man ita ba bata dafa mashi ba amma tana nufin za a rage mata don allah kalli irin waɗannan abubuwan mun gane wannan da kyau ko shi yasa ya kamata ku nuna ma 'ya'yayenku kula da haƙƙi irin na mazajensu da yake a kansu to malam yake cewa ga wasu wasiyoyi wanda mun sha karanta waɗannan wasiyoyi wanda wata baiwar allah ce mai suna umama yar haris ta zauna take ma'yarta wasu wasiyoyi sanda za ta tare a gidan wani babban mutum ta ce ya ke yata ki sani da yin nasiha da yin wasiya da gargaɗe da tunasarwa da gaya maki haƙƙin miji da ke kanki da bayyana maki yadda za ki bi miji ya ƙaunace ki ya soki ana barin shi sakamakon irin tarbiyyar da mutum ya samu to ke da ba a yi maki nasiha da wa'azi da jawo hankali don za ki aure ba saboda su sun san sun mata tarbiyya su sun san wani irin haƙƙi da ke kan yarsa suka sauki suka ce da a ce darajar wata ya ko iliminta ko ɗaukakanta yana sa a ƙi mata nasiha ke ba za a yi maki ba haka kuma suka ce da a ce wata ya saboda girman darajan gidansu da matsayin iyayenta da kiman da take da shi za a aje ta a gidansu ba a mata aure ba ya ce ke ke ba cancanta ki zauna gaban iyayenki ba ke aure ba sai da wannan nasihan za a yi maki ne ya zama tazkiratul lil gafil duk wanda ya rafkana ya sani amma ya manta ko ya sani ya ki aiki da shi to sai ya kokarin fadakar da shi sannan wa ma'arfatul lil aqili sannan a sanar da mai hankali ya gane sannan kuma ya kiyaye ya rika ina fatan mun gane wannan da kyau wannan baiwar allah ta zauna ta ce yake yata a duk sanda allah maraukakin sarki ya azarta ki da yin aure to ga abubuwan da ake son ki kula mun gane wannan da kyau ko ki sani a matakin farko su mata an halice saboda maza ne ya kamata ki fahimci wannan tukuna ka sa akwai wata wacce bata ma fahimci rayuwa ba ita ɗauka take wa namijin me namijin me ai namiji ya fi ƙarfin ki ce mai namijin me aiki duk girman darajin ki ba aiki don ki ba ba aiki don kanin ki ko ki ba ba ki don mahaifin ki ba an yi ki ne saboda miji ki san wannan kawai to in ko kika yi aure sai ki gane au dama ni Allah waye ne saboda wannan ne to bari ki ji abubuwan da zaki mashi da kuma irin roman da zaki samu bayan abin da kika yi mashi din ya kamata ku tsaya kula da wannan amma yanzu wani mugun tunani ya riga ya shiga tunanin iyayen da su kansu 'yan matan cewa wai in miji goma ai ba uba goma ba ne wai uba goma shine dan shege ko da wani ta'awar miji nan ta fita ta'awar miji can ta fita ta'awar miji can ta fita a wannan ba wani tsaya ba ne ai ba wani kamar da mawaki ya ce a ah, in ta so kafin gobe uwar haka ta yi wani sabo inda wurin wannan aure na yayi ne sai ta taya tana tserewa dan abin da aka yi mata bai ta ya karya ba sai ta kasa haƙuri amma tana zaune sai ba zawari ko wani saurayi mata abin da mijin can bai taba mata ba sai ta haƙura nan ko kuma ta je asibiti ko ta je kasuwa ko ta je biki a wulakanta ta a tozarta ta ko kawa ta wulakanta ta da tozarta ta ta iya haƙuri ta shanye ta jure ma wannan abin da aka yi mata amma sai miji ya mata abin da bai kai wannan ba ta kasa jurewa sai yan uwan miji su yi mata abin da bai kai wannan ba ta kasa jurewa ta zige kan da ko a zige ta ta yin abin da ba shi kenan ba ki dai fahimci cewa ke din nan an halicce ki dan namiji ne ko mun gane wannan da kyau ko kuma ki fahimci cewa shi ma namiji an halicce shi ne saboda ki me yake nufi da wannan shine za ku yi bayaniyan taimakon juna kan albirru wa takawa mun gane wannan to shine za mu gaya maki yanda za ki ita wancan bayar allah umama ta ce ma ɗarta in nake kada faraktil jawin lati alladhi minhu kharajti ya ce to yan nan ta ce ki sani yanzu yanayi da kika saba a cikin shi to fa za ki rabu da shi daga yau kin ji nasiyan farko da ake fara maya idan tana zaune a zariya ne sai a nuna mata kin dai san garin nan ga yanayin mutanen garin nan to in iyayen sun san abin da ya kamata sai sun je sun yi darasin yanayin wancan garin yadda za su haɗa mata to kin ga yanayin da kuke a nan to ba haka yake a can ba ga yadda mutanen can suke raye ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza sai ki lura ke uwa shin yanzu a wannan gidan da kike zaune kina zaune da wasu surukanki ne mana yin wan yarinyan ko kaninta ko wanda ya aure kina tare da matan shi a gidan in ba ku tare sai ki binciki yaya ake zama da iyayen miji in zai zauna da iyayen shi ne a gidan sai ki nuna mata yadda ya kamata ta girmama uwan shi da yadda ya kamata ta girmama kannin shi da yayyin shi da kawunan shi da yan uwa da abokan arziki da yadda za ta fuskanci abokai da bakin da za a yi duk sai kin nuna mata wannan ɗabi'u da wannan yanayi rashin nuna musu wannan abubuwan da bakwaye ne abin da take yi a gidansu sai ta je gidan miji ta ci gaba da wannan abin sai ga a ah, shi a gidansu ba haka yake yi ba ji wannan ta tana mana wannan abubuwan tun daga lokacin yake ɗiga ɗigon ɗan ba na sai an nuna mata kin ga wannan yanayi na gidan nan da kike zaune to yau za ki rabu da shi to kuma gidan da za ki ji ba haka yanayin yanayinsa yake ba sai ta ce mata wal ashullati fihi da irin yanayin rayuwa da yanayin gudanarwar da kika saba to yau ba ki rabu da shi mun gane wannan inda in kin je kin makara kin dawo zaki tadda an girka maki to yau fa kin rabu da wannan ke zaki girka dole sannan inda duk yadda kika kwaba kika girka za a haƙura a ci haka nan to ki sani yanzu zaki je gidan wanda in kin kwaba mai to fa zai kwaba maki sai kin nuna mata ba kawai ki bari kuma ta ce to ya kwaba min aibin billahi sai dai mu haɗu mu kwabe wa in yi fisgi dafa wallahi ni ma sai na samu na gasawa to shikenan kaga wannan kaje ka auro yar dambaci bai kamata ka aure ta ba tun da wuri sai ke san kin nuna ma yake ba haka yake miji ba ta ce ila wakrin za ki tsinci kanki ne a wani sheka lam arifihi wanda biki san shi ba mun gane wannan don san da ya ta aure ta je gidan miji za ta ga gidan ya zame mata wani bako yanayin ya zama mata ba wai haka to sai kin nuna mata sai ta yi haƙuri sannan wakarinin za ki haɗu ne da wani abokin zaman da lamta alifihi wanda baki saba da shi ba inda tana kwanciya ta kaɗai a ɗaki ta murgina daga can zuwa can to yanzu ba haka bane inda in ta kwanta bacci ba tana da dokan ba mai tada ta yanzu ba haka bane duk sai an nuna mata to kin ga wannan ustaz zaki aura zai tada ki da daddare ce ke sallah ke ko ko ta hajji ma na gayya na yayi da ake zuwa ke baki zuwa to sai ki hakuri yau fa ala gafa mallan zaki aura misali ko gane wannan abubuwa sai an ta nuna mata an ta nuna mata ta gane har ila ta ce asbaha bi milki alayki malikan bi hi alayki malikan ki wayi gari a mallakan ki da zai yi to ki zama mallakakkiyar gaba ɗaya kaga inda matan mu suke da matsala kenan miji in ya aure ki abin da zaki ɗauka cewa yanzu kamar ke baiwa ce ya je kasuwan bayi ya siyo ki to yanzu ke mallakakkiya ce ɗari bisa ɗari a hannun shi sai ta ce mata fakuni lahu amatan ki zame mai cikakkiyar baiwa ku yanga mai ladabi da biyayya ya kulle ki abdan to shi ma zai waye gari ya zame maki bawa yadda kasan kin je kasuwan baya ne kin siyo shi amma in ya mike kika mike to shikenan sai shaɗan ya ce kai ne mai gida ba sai ce kuma gaskiya ne malam shaɗan sai sa hannu ya make ki ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu wannan kalman ba zai muku daɗi ba amma da zaki ki mijin da za ki aura ki zame mashi bawa baiwa ki zame mashi mallakakkiyar kuyanga to haka za a waye gari shi ma ya zai maki bawa sai yadda kika juya shi shi shine za a ce ta shanye shi a malamai mun gano wannan da kyau ko duk da wannan shimfidan da ta yi ke kya ce su ne nasihohin sai da ce ga wasu abubuwa guda goma da nake so yan nan ki kula da su yan nan ki tsare su na farko ta ce ki abotaci ki zamantakewa da wannan muji nake da haƙuri da yanayin samun shi mun gano wannan da kyau ko yana daga abin da ke ɓata zaman aure shine mace ta koma tana leke-leke da hange-hangen abin da wasunta suke da shi daga lokacin da ya zama kina da haƙuri akan samun mijinki to zai zama gidan gaba ɗaya ya dawo hannunki mun gano wannan da kyau ko sannan sai dai ce bayan wannan sai ki zauna da mijinki kina mai kyakkyawan sauraron duk abin da zai gaya maki da kuma yi mai ɗa'a kar ya zama miji yana maki magana ke kuma kina magana da wata ko miji yana maki magana kina magana da almajirin da ke maki aiki ko miji yana maki magana kina ansa waya ko yana maki magana kina kallon tv ko yana maki magana kina karatun jarida ko kina karatun wani abu ya kasance sanda miji zai magana za ki natsa hankalinki ya komo jikinki ki tsa kina sauraron shi sannan duk abin da ya faɗi da bai saba ma Allah ba sai ki mai biyayya ki mai da'a kin ji wasiyar farko da ta gaya mashi mun gano wannan da kyau ko sai ta gaya ma ai wancan uwa ta ke gaya ma yarta sai ta ce mata fa inna fil qana'a rahatul qalbi ki sani gamsuwa da yadda da aminci da sakankancewa da ɗan samun shi ya wadatar da ke to wannan yana natsar da zuciyar miji mun gano wannan da kyau ko yana natsar da zuciyar miji sai jiki ɗinnan nan ya gamsu da ki duk yanda za a kada a raya sai ce ba zan auro wata tsintacciyar mage ta zo ta hau man gida ba amma duk wanda ya zo ba da shawara kai wallah na ga wata ustaza sai ce a daidai ina me yasa saboda ke zama mai fitina sannan sai da cewa fi husnul sam'i wa ta'a wajen kyautata sauraron mijinki a duk lokacin da yake magana ko yake umarni ribar rabbi kina samun yardan allah ne ana ashe duk sanda mijinki yake maki magana yake zatawa ina ji yana a ah, wancan ina maki magana malayin za ka faɗi maganar ka faɗi maganar ka da allah kana son ka dame ni bacci nike ji a ah, kana ta min ihu a kunni me haka ka tsaya ma kai a dai samu wucewa ko wani mijinta ne yake gaya mu wannan yar zamani kenan ikon allah ana yi ko ba miji ya rika magana ana mai tsayayya sai ce to sai kama ya fita ya rabu da ki kuma da zai je ya dawo ba za ta tambaye shi ya haƙuri abin da nema ɗazuwa in ki kai kyakkyawan saurare da ya mai ɗaya allah ya da ke in ki ki sauraron shi kika fusata shi allah madaukin sarki ya tsine maki albarka sai a waye gari zaman auren ya kwace maki yadda ka san siyarin mota ya kwace ma direba yana gudu 190 ya falli daji ki yi ki yi ki dawo hanya billahi lizi ba ki dawo ba ki je makarantar islamiyya a ce in kin ma miji kaza ai miji wayo Allah tsaye ko mu zaki kaza kawai ki tace ai ni billahi lizi da haka nake juya shi ai yanda ka san dan mazari haka nake kada shi ye nan ye nan ki ce to ni ma na koya ki je ki ninkin ba ninkin nata amma in ya kalla kawai sai ya tsaki ai ya riga kin falli daji mun gano wannan da ke ko kafin ki dako sai kin yi da gaske a hankali ake bi shi miji ba a mai haka akwai wanda sai an gama gaya mata tsar sai ta mai tsaki sai ka yi ha mun gano wannan da kyau ko <laughs> ko kuma ya gama bayani duka ta watsar ta ki sai yanzu zai mata fada sai ta kalle shi ta ce hmm. <laughs> in ana ta maza ma kai sai ke magana da Allah da Allah jika yanzu kai nan namiji ne hmm. to in ji duka a jikina ji wani sai fita a zuci shi na cewa allah ya isa <laughs> da shi ba haka allah ya ce mashi ba shi allah madauki sarki ya ce mashi ne wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha in an yi auren ana matsuwa ne da matan ke kuma kin zama shegiyar gari ya rasa yadda zai dawo ke kan hanya shi Allah ya ce litaskunu ilaiha kuma shi bai ga matsuwan ba kuma sai ce waje ala bainakum mawaddatan shi ko bai ga soyayyan ba wa rahama ko bai ga rahaman ba kuma shi Allah ya ce in an yi auren za a samu wannan ke kuma ba a samu dangane da ke ba ki gaya mai yadda Allah ba zai fushi da ke ba kin bata Qur'ani gaba daya kun gane wannan da ke ku ku ji tsoron Allah ku gaya masu gaskiya ba wani sanayya tsakanin ku da su illa ku gaya masu ga abin da Allah ke so kaza kuma Allah madaukin sarki baya san shi wallahi in kun wannan sai ku tsira in kun wannan sai ku sami yardan Allah sai Allah madaukin sarki ya kaunace ku Allah shiryar da mu wasiya ta uku da ta hudu take ce mata fattafakut limaudu wa amfihi lalle ki raka bincike binciken keke da keke da bin dikin dikin na duk abin da mijinki hancin shi zai iya shi shi noma shi a jikinki ne ko a ɗakinki ne a cikin 'ya'yanki ne ko abin da 'ya'yanki za su shigo da shi ne ke ko kiwon kaji kuke kakki yadda kaji ko tantabaru su rika kashi a inda wari ko karni na wannan abin zai rika kaiwa zuwa ga hancin mijinki mun gane wannan da kyau ko wannan haƙƙin mijin ne dole ne in ki zan baki wannan ba baki wuri ba sai ki zauna a ku ke ta mai inna wanke wanke kina hadda kina salati kina azumin litini da alhamis ki mutu a haka amma wancan ki sai ki ce eh, an ce ba sai ma lura da kaza da kaza ni ko ba zan iya ba to zai ke ta zama kuma zaman da kike ana nan ana rubuta miki zinubin family planning gaba kora wa ta'ahud li a ainihi sannan kuma ko wajibi ne ki lura da duk inda idan shi zai iya kaiwa zuwa gare shi kenan duk wani abin da zai gani na asha a jikinki in kin tashi bacci farkon abin da ake fara dubawa shine ki duba fuskan ki da kyau shin yaman bacci ya fito ya haka ki duba ko kuma shin kwantsa ta fito ta haka da akwai irin wannan za ga wata tashi kawai sai ga wani abu haka sai zo ta gaban mijinta ya kalla har abada kuma ba zai kulle ya kalle ki duk kulle mu kika yi farko abin da zai fara tunowa shine majinan nan da ya bushe a ta sonan maganin gaskiya ne dole ki rika lura saboda waɗannan abubuwan da na ambata dan adam ba Allah ya halice shi da su ba Allah sai kin kula sai ki rika kula da duk inda idan mijinki zai kai a jikinki ne ko a ɗakin ko a cikin gidanku a ko menene ne ko wanki zaki ki kula sabulun da kike wanki da shi yana da karni kasa ko sabulun da ake wanki da sai ki sabulun ya da me wallahi ki hankali don wannan karnin in mijinki ya ji in mi irin tashin zuciyar nan ne ya ji a jikinki har abada ba tare kika sa ba ko kin fito daga cikin dan goma ne wallahi duk inda ya zo gudu zai yi sai an kula da wannan kai jama'a auren nan fa babban ma'aikata ce ba saboda ma'aikatan aure aikin da ake yi a ciki bai gaza da aikin da shugaban kasa yake yi ba saboda kenan kullum matan aure akwai aikin da take yi ashe matan aure babban ma'aikaciya ce da take fadan Allah take gyara wani bawan Allah saboda yawa Allah madaukin sarki ibadan da Allah zai yarda da su haka ne idan ya zama kin kyautata mijinki irin wannan haka za a tarbiyyar 'ya'yan da za a wayi gari sun kwanta sun yi wa Allah su jada a karkashin tarbiyya ingantacciya ranar kiyama sai su tsaya su ce ba za mu shiga aljanna ba sai da inna sai ki shiga aljanna ba ki da matsala amma da irin wannan bakin ra'ayi da bakin tunani da bakin fushi da kike yi ki gaya mai yadda ki shiga aljanna sai dai malaku su ta dukan ki a cikin kabari haka da ki san wannan kin rena mijinki kina zagin shi wani lokaci in kika ci kwallon mijinki da kyar za a kwace shi mun gano wannan da kyau ko akwai wanda ya gaya min ya ce wallahi in wance ta fara fushi roƙon Allah yake Allah ya sa wani dalili ya sa ta fita waje don ya sauri ya fita ki duk rigan da ta da ya sa sai ta dare ta in ta kama za ta yaga mai riga ya ce har ya kasance yanzu ya daina yin dinki ya ce akwai sallan da ya sa riga sabuwa tingal safiyar sallah ya ce a gaban 'ya'yan shi ta yaga mai rigan nan mun gano wannan da kyau a gaban 'ya'yan shi ya ce ni dai in wance za ta shiga aljanna ta sanadiyya na ne to gaskiya zai wahala ta shiga don abin da take man gaskiya sai allah ya kwata mu haƙƙi na wannan maganar da muke da shi bai kai 'yan kwanuka ba 'yan kaɗan allah ya mai cika ya mutu duk garinsu kowa murna yake mai da cewa ya huta da fitinanta ya huta da bala'inta har yau tana nan kuma kowa na tsoron ya ce yana santa allah ya rufa mai asiri yan 'ya'yan nashi kowa ya san suna da tarbiyya mai kyau saboda tana haihuwa biyu ne uwan sai ta kwashe 'ya'yan ku kalli wannan yanzu ya ce ma allah zagi cin mutunci ya ce wallahi malam akwai sanda sai da limamin unguwanmu ya zo ya kwace ni yace shi kuma abin da ya sa ya rike ta gam yace shi gaskiya gaskiya abin da ya sa ya rike ta asali an kai shi almajiranci ne garin mahaifinta ya ɗauke shi yana mai aiki irin na wanke-wanke da aikace-aikacen gida shi ya sa shi a makarantar boko ya kula mai da abubuwan shi gaba ɗaya har ya jami'a tana tasowa sai aka ce an haɗa su aure ana hada su aure sai ubanta ya ce ga nan amana ba daɗewa sai uban ya kwanta ya mutu ya ce tsoron da yake ji shine an kyautata mashi kar ya rabu da ya yana ganin kamar ya ci amana ya ce amma gabaɗe ban jin daɗin rayuwa gabaɗe kawai komi bai jin daɗin shi ya ce dan dai ina kwanci a kan gado ta ɗauki bokiti guda na ruwa ta kyara man wannan ya fi so ɗari ya ce wani lokaci in ta tashi tana duka na da daddare ya ce wallahi 'yan 'ya'yanmu ne suke tashi suna rike ta suna ta kuka ya ce kawai ina kallanta na ce to amma kai dai ka cuci maza wallahi wallahi ka cuci maza ha malam ina ba kai ga haka wannan bai daga cikin cin amana rike ta ma da yi a haka yana daga cikin ya ci amana ai Allah da shi kiyaye wallahi wasu daga cikin matan suna haka musamman a ce mijinta ya ce zai mata kishiya cikin dare yana bacci ya dawa gaji tashi lafiya wance magana nan ne wuri da gaske kike yi ce magana ne magana kishiyan nan ce a'a wai ke don Allah ki bannin yi bacci wa in kasa baccin kai kai ai billahi lazim da na gara na haka za gani kaga man tabbatacce dan kaza kaza kaza te ta faɗin maganganu haka ne ko ba haka bane tun a jahiliya matan jahiliya suke wannan ba matan musulmi ba ya ce wa azilatun habbat bilailin talomani ya ce muguwar cikin dare ta tashi tana na tana zagina da cin mutunci na amma da yake shi ma gangariyan ba jahili ne sai ce falan ma galat fillomi ultala haka sidi sanda na gabata wuce gona da iri sai na taka mata birki ya ce ke tsaya a azila ma yi da rike na niyyati ila sa'atin fil a wafi ba zarini fa inni inna mali ma kaza amma me min mali iza khaffa uwadi kaza kaza kaza ya mutu biji biji an gano wannan da ke ku akwai wanda ya gaya man ɗaliba ce ran nan na ganta anan ya ce irin wannan da shi take cikin dare da ta mai musiba ran nan kawai sai zo da igiyar shi gidan tana tashi ya murɗe ta ya ɗaura hannunta da kafa ta baya ya sanya hankici ya ɗaura bakin ta ya tura ta karkashin gado ci gaba da baccin shi bayan da taimata wannan sai ta mata sharhin wancan gaban ta ce fala taqaw ainihu kakki yadda idan shi ya afka minki ala shay'in kabihin ya ga wani mummunan abu tattare da ki wala ya shinnu minki illa a da rihin karki yadda mijinki ya shinshino wani abu a jikinki sai kanshi mai daɗi to an sai maki ɗan tawaran kawaye sun zo sun feshe ko an sai tawaran kin ɓoye baki fesa sai zaki unguwa miji yana zaune yana jinki kina karni kina ɗoye kina warin hayaki kina warin rana ki gaya mai yadda zai soke ruwa mun gano wannan da kyau ko sai ta nuna mata kin ga kulli ya daga cikin abin da ke raya fuskan mace ya sa ta ta kyau ta rika birge mijinta kin ga ruwa shine atyabu tibi ma'anar wannan shine ki yawaita yin wanka ki yawaita wanke kayanki ki yawaita kwalliya ki yawaita kyautatawa ina ba ta mun gane wannan da kyau kakki wasa da ruwa kina yin wasa da wannan kin shiga uku kin lalace waɗannan abubuwan ina gaya maki da za ki ɗiba ki zuba sa cikin jakanki ki riga ɗauko su ɗaya bayan ɗaya kina aiki da su ko to na rantsi da Allah haka za ki yi mijinki sai ya miƙe zai tafi ya ce mai gida zauna mana sai ce ai dama can a zaune niki <laughs> ina ba ta mun gano wallahi a zaune niki ke ne baki lura ba ba zai taba miki musu ba to amma ba ki kyautata mashi ki gaya man yadda shi zai kyautata maki uwan shi ce ki ke fa mata shi ce fa kuma igiyan da ya zaune da ke a gidan na a hannun wa yake eh sakan mana shi ya sani billahi lazi ya gangancin sakin billahi a ni hawa mala sai ka tuna makanta wani kirarin banza amma ana sakin ta kawayen da ke ziga ta kwana biyu za zo sai sun gama jin cikin ta gaba ɗaya ta amma yadda miyagun maganganu a kan shi tsaf ta samu yaban gari an yabe ta yan gari sun yabe ta ta samu abin da ke so kwana biyu sai su kaurace mata wannan shigantakan da take a lokacin ta zai dawo jikinta ta gane cewa lallai ta yi abin da ba shi kenan ba gashi ta saɓi allah ta faranta ma iblis rai ta cuce shi ban gane ga gulma kuma ta zo ta dasa a bayan wannan ki ga min yadda zaki surviving a rayuwanki shi sa dukkanin ku ku yi nazari wannan nasiha muna muku ne saboda ku tsira ranar gobe kiyama Allah ya shiryar da mu ta ce nasiha ta biyar da kuma ta shida lallai ne ahad ki kula limaudi ya ta'amihi ga matsayin ko inda za a ajiye abincin shi da safe karfe nawa yake sai ya samu abincin safe da rana karfe nawa yake sai ya samu abincin rana haka da daddare sannan a wani kwantena a wani irin kwano ne zaki sa abincin shi mun gane wannan a wajen ina zaki ajiye abincin shin wani irin girki zaki mashi wata fa in ta san mijinta bai san yaji da gangar za ta zuba mai barkono a cikin girkin sai ta gama abincin ta tsaf wanda za ta ci ta ware sai ta ɗibi cokali biyu na barkono sai ta zuba mashi ko an ta mai gishiri wai sai ta bata mai rai dole mun gano wannan sannan sai ta ce wata faƙudu lahu hina manamihi da kuma lura da shi lokacin bacci shi wani lokaci ne fi jin daɗin bacci wani lokaci ne fi son ya bacci wani lokaci ne baya son a dame shi wani lokaci ne baya son kaza baya son kaza duk sai kin lura da wannan yar uwa kun gane wannan da ke ku duk sai kin kula da waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya in yana bacci yana son motsi mai ƙarfi in yana bacci yana son a tashe shi ko ko baya so kina sai kin lura da wayanki don kar ya rika ja miki matsaloli kun gane wannan shi sa farkon fitowar wayan nan ai ta hada fada da yawa yaro ne zai ɗauki wayan baban shi wayan maman yana kiran baban shi sai ji wannan yarinyar yarinya tana cewa wayan arabe yake sai zo ce mama ni kullum na kira baba sai in ji wata mata ke dauka in ya dawo ke kuma babu bincike sai dare ya sai kita da shi ga bacci yana ji ga gajiya ya yi kuma ga shi ya san bai ba wata wayan shi ba sai ki rafa shi ki ta cin mutunci ki ta ba daidai ba mun gano wannan da kyau ku shi yasa ku ji tsoron Allah sai ta mata sharhin wannan magana ta ce kin ga zafin yunwa to yana kular da miji kin ga bacci ya taso ma miji to wannan kuma yana ƙara fusatar da shi fushi daban kulewa daban in mutum ya fushi ya fushi sai ne sai ya kule to kuma daga lokacin baya jin bari baya jin kira idan ke sai ke kiyin girki ki je ki zauna ke ta kallo ko kuma ke ta maganganu da ƙawayenki ko ke ta yin wasu abubuwa waɗanda ba su kenan ba har ya ya tambaye ki wai ina abinci wallahi rukunin kin zama banza a gidan miji shine miji ya tambaye ki wance ba a girki bane a gidan nan to kin shiga uku kafin ya nemi abinci kawai zai gan ne an ajiye mashi kawai wata ma da ta iya tsari bayan ta aje abincin ga abincin gunun ban sha'awa sai ta samo wani kyalle ko wani abu mai ban sha'awa sai a lullube abincin sai a zuwa aji ma miji a gaban shi mun gano wannan da kyau ko to shine miji zai ɗauka ya ci hankalin shi kwance amma ba haka kuke yi ba allah ya sauwaka ta bakwai da ta takwas nasihan da wancan baiwar allah ke yarta yake cewa lalle ne ke kula mai da iyalan shi sannan ki tsare mai kudin shi kin ji inda matsala yake wajibi ne ki tsare mashi iyalan shi kuma wajibi ne ki tsare mai kudin shi wata za ta je gidan miji ta tadda mijin yana da 'ya'ya wasu na gidan sai ta mai da uwar abokan rigimanta ta ta rikici da matan shi wai ta dole an gaya mata ba sai ta ci uban uwar gida haka suke cewa ai wallah ke ki ci mana ubanta ka ji fa mutum ne kirki kina zagi ni hada ki da yar uwarki musulma bayan in ke musulma ne addu'a ka ce ki mata rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu yar uwa ke ce mu'mina ne me na ki nikinta ai ta gaba ki wulakanta mai yaya musamman an mutu an basu ko an fita gidan an bar su ki tozarta su ki wulakanta su wai ke an ce kakke sake musu fuska ki ta yin abubuwa na asha ki ta yin abubuwa na tsiya in kanne shi na zuwa gidan ko in yana da uwa ki mai da wai uwar miji a matsayin abin rikici in uwarki bata gaya maki wannan ba kafin ki je gidan miji billahi ba ta son ki kin ga wata uwa ta gari ta gaya ma yarta ke sai ki dauka ki aiki da shi An gano wannan da kyau ku ɗan kina neman ki zauna lafiya mijinki ya shiga cikin akwatin ki ki rufe sai san da kika so ki fito da shi ki fito da shi ki kyautata ma uwar shi in ma ba gida ɗaya kuke ba haka kawai ki shirya ki je ki ce in na kwaso kayan ki wanke mata kayan nan fes ki goge ki share mata daki ki gyara mata gado ki wanke mata bayi ki feshe dakin da maganin kwari ki feshe shi da tarare ki mata kwalliya ki mata kitso ki ce kai Dan taka gani inna haba ai mu nan mu ba wanda ya kai ta a'a ah, kai kai kai kai kai kai inna wallahi kina birgi ni ki yabe ta ki yabe ta kawai sai ki tafi yanki lokaci bayan lokaci kina wa kina wannan adashi kike zubawa ran da ya sake ya bata maki rai na rantse da allah ranar ya shiga uku in yace tafi gidan ubanki in kin da sai ki tafi wajenta ki je ki kwanci yanki kake ce mata komi wancan ba ki tafi gida bane ki ce a ya ce ne in zo gidan na ni ko ban da wani gida sai nan shine na zo nan sai ki bar su kawai na ba ta mun gano ranar za a daga mai nono kuwa billahi da zai gane karya yake yi abin da ya da ki kenan amma ke ki fahimta ba wa sai kawai sai ta ji labari ai kawai a shanan tashi ga ɗaki ga daki amma ba ta jin daɗin ki ki ga min duk abin da aka shirya kan ki ba dole a ansa ba yasa uwar miji zaki ki ɗauke ta da daraja irin darajar uwar ki ne amma in da ma kin saba wulakanta naki uwar to uwar shi dama ba za ta daraja idan ki ba sannan dangane da abin da ya shafi dukiyar shi kar ku ga ina ta magana ina ta magana akan cewa kawaye su daina zuwa gidan amarya suna cinye mata abinci ko suna kwashe mata kayan kwalliya annabi da ya magana akan abinci da dukiyar miji da aka yi magana ce a wannan ya fi komi kima a wajenmu shi sa ku ji tsoron allah ya ku mata kar ku sake wajen wulakanta dukiyar miji da kuma iyalan shi in ya kawo maki abinci ki alkinta wannan abincin ki kiyaye da shi ki sake wannan abinci nashi ki banzatar da shi ki wulakantar da shi ki kaza ki kaza iri iri ina fatan mun gane wannan zai taba miki daraja in kin san gwangwani biyu na shinkafa ke isan ku kake sa biyu da rabi ki tsaya biyun nan daidai in kin ga biyun ma ana ragewa a zubar ko a nemi almajirai a rasa ki fara ɗaya da kwata ki gani ko kaza ki fara ragewa ya ga dai kina kula mai da dukiya to komi nashi zai sakan maki amma yana ganin yadda yake banzatarwa kike watsarwa ya ɗibi kuɗi ya baki sai ki sai kira da ki bigewa da su a'a ci iye eh. ko ya sanya maki credit an yawa sai ke flash ɗaya ke flashin wancan ki kira mana zai wallahi talla kuɗin sun ƙare eh sai ga shi ɗari biyu ya sa tun safe har yamma yana buga abin shi a hankali ke ya sanya maki dubu ɗaya ɗari biyar amma kafin yamma kin gama da su sai ce wannan ba ta da hankali in ya sa muke ma sai ke ce mai gida ni wallahi na kasa na kasa ƙara da credit din nan ko maka sendin 200 ne kike dan yau mai sendin ko kuma a yana zaune sai ga kin mai sendin credit lafiya ci to ka samun ɗari ne na ina yin ƙarar da ɗari ma ya kasa karewa shi ɗan aiko maka kila kai kana da bukata da shi ka za ka sai gane wannan mai hankali ce ko ya ce kwana uku ya ga abin ya kai kwana biyar kin kokarin kin tsorota abin wallahi zai kaunace ki matuka amma ce kwanan kwana uku ya kare a kwana ɗaya ko kwana biyu ce don ma mun kokari kai baka ganin abin arziki wallahi mun gano wannan da ke ko ana kyautata maka amma wallahi baka gani kai wani irin mutum ne to wallahi kina kashe kanki ne duk abin da ya kawo gida ki tabbatar kin kula da shi ɗari bisa ɗari in ba haka ba illahi lazi jiki magayi zan yi sharhi dangane da abin da ya shafi kulawa da dukiya idan allah madaukin sarki ya haɗa mu a wani zama na daban amma na tara da na goma take cewa falataf shi lahu sirran karke da ke rika yada sirrin mijinki a waje waɗannan ƙawayen da nake ta magana kasi zo gida kasi kaza kasi kaza kasi kaza in sun zo sun zauna zama suke suna binciken sirrin matan yadda suke zama da mijinta jama'a ba haka suke yi ba kake daki duk abin da ya faru da mijinki ko kashe mutum ya yi a ki? kake gaya ma kowa ke shiru kawai ta wajen ce ni wallahi mijina bai da kirki ki ce ni na ana da kirki wallahi ni mijina wallahi bai da kyauta ki ce nawa kyauta ke kiya ce annabi ne ya koya mashi saboda tsabin kyauta ko da ko bai baki ko kobo ni na wana daka man tsage ce ni na wallahi shi na yake yanda kasan mage ha ni na ai ko kula ne da yake cewa ni ai wallahi in ya fita kafin ya dawo aiki ya yi man waya wajen su ishirin ko ba ko bai maki waya ki yi ba mijinki ki jinjina mashi ki ce ina nan ina shirya mashi wata waka mai daɗi kwanan nan za ku ji ta fito ta yi ta yi ta ji wane ne mijinki wajen mummunan kamaki ta yaban shi ki ce wa mijina ai in Allah da sai mun zauna da shi a gidan aljanna in Allah da sai ya gama da duniyar nan lafiya in Allah da sai Allah ya girmama shi a cikin shiriyu ranar kiyama in Allah da sai Allah ya azurta shi ki ta yaban mijinki ayi ayi ki soke shi ki ce wa ni ai wallahi suwiti ai ba wanda zai raba ni da shi gano wannan da ke ku amma ke ta kiran sunan mijinki shirme kina yaɗa umarnin shi da abubuwa a waje ba ki da kirki sannan wala ta'asilahu fi hali amran kakki yadda a kowane yanayi mijinki ya umarce ki ki saba mashi sai ta yi mata shari'i da ce ki sani duk sanda kike yada sirrin mijinki ba ki taba amincewa game da shirye-shiryen makircin da yake maki sannan duk sanda yake umurtanki kina kimbin umarnin shi ba za ki taba amincewa da kulle-kullen da yake maki ba da abin da ya kullace ki a rai da shirin da yake maki na siya ɗanɗana maki duk abin da ya tsara ka bi billahi lazi ba zai yi ba sannan sai ta ce mata karki yadda mijinki na bakin ciki ki rika nuna farin ciki kar ki yadda mijinki na farin ciki ki rika nuna bakin ciki kai da dai na nasihohi masu ɗimbin yawa da ta zaunar da wannan 'ya ta ta yi mata saboda ta kula da yanayin zama da mai gida da fatan allah maraukin sarki ya sa amaryanmu da sauran amare da sauran 'yan mata da iyayensu da sauran matan aure su ji waɗannan nasihohi da muka yi su kula kuma su kiyaye allah maraukin sarki ya sa mu dace sakamakon ƙurewar lokaci a nan za mu saurara muke cewa fasubhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum